a karo na biyu wasu yan bindigar ba sun ko suwa ne ne ba sun fa sake kai wani hari a ƙauyen kishinga da ke karamar hukumar madagali arewacin jihar adamawa inda yan bindigan suka yi awon gaba da garken shanu biyu da kuma wani mutum wanda kawai yanzu ma ba a san inda aka yi da shi ba ƙauyukan madagali da ke makwabtaka da jihar borno sun fa sha fama da hare-hare yan bindiga masu tada kiyar baya lamarin da ma kan jawo asarar rayuka to sai dai kamar yadda ganin suka tabbatar wannan karon yan bindiga ba su kashe kowa ba don sun ce ba kisa suka zo yi ba illa neman abinci da kayayyakin masarufi a don haka ne ma suka tafi da garken shanu wanda yawansu ya fi ɗari zo kama kama da sun saba zuwa da bindigogi sun zo sun fari shanu garke biyu. Eh, su ma suna faɗa wa mutane kan cewa ba mu zo da duniya kisa ba wannan karon mu zo mu nema abinci da haka mun zo mu dubi shanun nan mai kiwo ne ya hau gaban ya ina suna ya sun tafi da shi gaba da to wane yanayi ake ciki a wajen yanzu to dai ga shi dai mutane gari kam da a lokacin wani abu yake faruwa da sun bar gari gaba daya amma yanzu haka nan an ga dawo babu jami'an tsaro ne ba lokacin da suka kawo wannan harin ba jami'an tsaro jami'an tsaro ne a cikin shi aka aka bar jami'an tsaro ba jami'an tsaro a cikin kuma inda ya kamata na bar jami'an tsaro kenan sai ka kasan wurin yana dab da Eh, dajin sambisa din. Shi ma shugaban karamar hukumar Madagali Mr. Abawu John Fautarda ya fa tabbatar da harin da 'yan bindigan suka kai. Sun tafi da shanu wai fi garke biyu zuwa zuwa zuwa zuwa ta hanyar dambuwa. Ba yadda za a yi iri wannan abu ko yanzu yana tsoro domin makishu na na na na na amalan din. Babu asarar rai ko? A babu ko ɗaya babu. Eh, ba zo mutane ba ne sun shanu ne. Yayin da wannan ke faruwa a jihar Taraba kuwa wani sabon rikici ne ya sake barkewa a kudancin jihar inda wasu mutane dauke da makamai suka farma kauyen Tunare da ke yankin Ukare wanda ke fama da harin Sarika Noke. Wallahi daga sukuni sun je sun farma mutane sun kakkashe mutane mu kuma. Ni kuma ne suka kawo hari har sun fara kokko na gida gidan Hausa mu. Wallahi jami'an tsaro ba su zo ba to ka san ƙauye ne ba hanya hanyar kuma tun da zana ce da su zo da su zo har yanzu shiru yanzu mata yamma ma suna cikin daji ne suna tafiya cikin daji ba musamman ina suka shiga ba. kawai yanzu dai hukumomin tsaro a jihar ba su yi karin haske ba don da na tuntuɓe shi kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban asp joseph kwaji ya ce ba shi da cikakken bayani na waɗanda rikicin ya shafa a yanzu cikin kwanakin nan ne dai shugabannin kabilar tibi da jukun da kuma fulani suka rattaba hannu na cewa ba za su sake kai wa juna hari ba to sai dai kuma tun ma ba a je ko ina ba wata sabuwa ta kunno ibrahim abdulaziz sashin hassan mura amurka daga jalingo a najeriya